خلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته wajiya ta tabbata ga Allah maɗaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana yau asabar muna sha biyar ga watan ramadan jira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida ta manzo sallallahu alaihi daga makka zuwa madina daidai da sha biyar ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar lokaci ne da muke karatun alkur'ani cikin wannan wata mai albarka a waɗannan ranaku na ramadan masu albarka kuma muna karatun ne domin neman lada da neman albarka na alkur'ani kuma ƙoƙarin neman sanin ma'anonin abin da muke karantawa sannan da roƙon Allah ya azurta mu aiki da shi a wannan masallaci na jami'ar rahma da ke nan kundila cikin garin kano ɗan uwa idan ba ku manta ba muna da cikin sunan kafi ko za mu yi karatu na uku a ciki za mu tashi aya ta sha tara mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك بأثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورئكم هذه إلى المدينة فلينظر فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا نعم الله سبحانه وتعالى وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم haka nan muka tashe su ko muka farkar da su daga wannan barci? da ta fa'alu bai nahu domin su tambayi junansu. Kala ƙa'ilun hun kam labistum mai faɗa a cikinsu ya ce kam labistum tsawon lokaci nawa kuka zauna cikin wannan kogo. Kalu suka ce man yauman au yau mai, Mun zauna ne tsawon kwana guda ko kuma rabin kwana ko yini guda ko rabin yini qalu kace rabbukum alamu bima labistum bangijin ku shine masani game da tsawon kwanakin da kuka yi ko kwa shekarun da kuka yi Allah ne masani bab'asu ahadakum biwariqikum hadhi ila almadina madina wa aika ɗaya daga cikinku da wannan kuɗin zuwa wannan madina wato wannan garin zur ayyuha azka aman ya je ya duba wani abinci ne mafi daɗi na halal waliyatikun bi rizikin min ya zo maku da arzikinsa ma'ana ya sau ya kawo maku waliyatalakaf amma ya bi sannu a hankali wala na bikum ahada saboda kada wani daga cikinsu da san inda kuke ya zama cewa in ya je ya san yadda zai dabara da zai ya so abin da zai so ya dawo ba tare da an gane shi ba ko kuma mu an gane innahum in yazharu alaikum lallai su idan har suka sami galaba akan ku barjumukum aw yu'idukum fi millatihim za su jajjefe ku ko kuma su mai da ku cikin addininsu falon tuflihu idan abada kuma bayan nan lokaci ba za ku rabauta ba ba za ku sami dacewa ba har abada duk wanda yake kan addini na bautar Allah shi kaɗai ya koma wani ta wannan ya taɓi muna ci gaba da ƙissa ne ta ashabul kashi mu na farko mun ji wato samari a dunkule ko kulasa na wannan kisa jiya muka fara bayanin ta dalla-dalla ko turawa ne a yau mai da ibil kasir <clears throat> yake cewa wato yadda Allah madaukaki ya sa masu bacci waɗannan ashabul kafirin wannan sa masu baccin kaya ce daga cikin ayin Allah haka kuma ya farkar da su bayan wasu shekaru ba tare da wani abu ya sami jikinsu ba ba tare da wani abu ya taɓa su ba ko su ko tunaninsu wato duk a wannan shekaru da suke kamar yadda muka je sun zauna shekara ɗari uku kamar yadda za mu ji nan gaba da tara. amma duk wannan shekaru da suka ba abin da ya same su shi ne nan ɗora maganan ne cewa wata zalika ba a aka nan muka farkar da su daga wannan bacci da suka yi tsawon shekara ɗari uku da tara a wannan lokaci Allah ya nuna cewa alamun tashin kiyama bacci da za ka yi kanka ka alama ce ta tashin kiyama musamman su ma nan dogon bacci na shekara ɗari uku da tara alamu ne na tashin kiyama sannan kuma don Allah ya nuna darajarsu suna da wata daraja ta musamman yasa sa su kai bacci bayan an tasa su gaba kashe su za a yi dole sai sun yi shirka sai sun bauta mu gumaka suka ce a'a ba za su yi ba sababin wannan suka gudu ashe kun ga ana al'akhzu bil asbab dan ta zama za a raba ka da addinin ka ba za ka mika waya ka ce to ai Allah zai kare ka ka zauna a'a sai ka gudu kamar yadda suka gudu daga wurin mutanensu kamar yadda annabi ya gudu ya bar makka ya tafi madina ko haka ake bin ake bin sababi sannan sai a dogara da Allah ya tawakkali da Allah amma ka bi sababi na ko menene ne wanga da suka ce ba za su bi sarki ba kan abin da yake na addini sai suka fita suka gudu ga wannan riko ne da sababi da suka tafi suka shiga kogo shi ma riko ne da sabari da kuma sai yadda suka roƙi Allah Allah ya karba musu addu'a ya ba su rahama suka kwanta suka ta bacci tsawon shekara ɗari uku da tara ba abin da ya same su a jikinsu a lafiyarsu a kwakwalwarsu a komai ku shi ne a nan ƙora ƙisar Allah ya ce to haka nan muka tashe su da ya ta sa alubai na hu don su a karan kansu a kankaninsu su tambayi junansu e kam labistum, tsawon lokaci nawa kuka ɗauka sashi ke tambayar sashi aga Allah subhanahu wa ta'ala su kansu ya ɓoye masu tsawon lokacin halu sai sashi suka ce labisna man au ba a mun zauna ne yini guda ko kuma rabin yini malamai suke kan saboda sun shiga kogon ne da safe kuma da aka tashe su da yamma kawai suka ga kamar sun shiga ne da safe sun ɗan yi bacci da yamma kuma an tashe su ga sun fito kasa kawai ɗan zaman da suke zaman wuni guda ne ko kuma kwana guda wannan duka yana nuna maka iko na ubangiji idan ya zama kwana shekara ɗari uku da tara amma wanda ya yi ta shi ya ga kamar cewa wuni ya yi kaga a shi ya kamata mu ji tsoron Allah wasu gani ke ana cewa za a yi tashin kyama kai ya ko za a yi tiyo shaki ta faɗi har yau ba ta zo ba daga nan wani ke karyata to nawa ne kwanaki ko shekara nawa za a yi tana nan za ta ita kuma kiyama in ta tsaya an hisabi in maljanna to in mannar na kuma za a zauna dindindin ne har abada kaga me na gaggawa me na tambayar ka kamar da tashin kiyama ana so kai musu ko sunan duk abin da Allah ya anan alamomi ne da suke nuna cewa lallai tashin kiyama gaskiya ne su kuma an tashi su don a nuna masu daraja da Allah ya yi masu kuma a nuna ma mutane na wannan zamanin lallai tashin kiyama gaskiya ne da suka wannan tattaunawa tsakaninsu sai da kansu suka ce kalu rabu kuma alamu bi malabistun ubangijinku shi ne masanin kwanaki da shekaru da kuke a wannan wato kogo a gashe da ilimi in ba ka da shi kana shakka da kokon to tattara ka mai da shi ga Allah ilimi na gaibi domin zaman su wannan ilimi ne na gaibi ba wanda ya sani sai Allah sai suka mai da al'amari ga Allah amma yanzu ma a san wai shekara nawa suka yi kwana nawa suka yi ba shi ne muhimmin al'amari ba kuna ganewa a jingin ne tattaunawa yanzu shekara nawa muka yi kai sun riga su yi wannan ne muhimmin abu inda fa yanzu an tashe su wata sabuwar rayuwa kuma ta zo da can bacci ake ba yunwa ba kishi ba tsagunno ba komai yanzu fa an farka inda kuwa an farka akwai ne akwai yunwa za ta zo ne eh, kishi zai zo bukata za ta zo to yanzu mu mai da hankalin mu kan wannan shine suke ce fa ba su ahadakum bi wariqikum hadhihi ila almadinati jingina maganar shekaru nawa muka waye yanzu wa aika da ɗaya daga cikin ku zuwa wannan garin me zai yi falyanzur ayyuha azka aman je ya duba wani abincin da ya fi daɗi ba halal ba na haram ba wal ya ci kun bi rizqin je ya kawo maku mu abinci yanzu shine muhimmin abu kun gane ne kullum malamai suke cewa kullum ya zama kana da fiqhul awlawiyat abubuwa ne gaban ka ga wannan ga wannan ya fi muhimmanci to ka tafi kai wanda ya fi muhimmanci ka watsar da wanda bai da muhimmanci in ka gama muhimmi sai ka tafi kan wancan al'ahamu sumul muhim eh ko kuma fiqul awlawiyat na farko to yanzu neman abinci a ci shine aham a magana fira da tattaunawa shekara nawa muke wannan a wannan lokacin bai da wani amfani wa aika wani sai aka aika ɗaya daga cinsu ya je garin nasu wannan ke cewa malamai suke cewa yana nuna da garin da kogon ba nisa tsakani inda nisa ba za a ci aika shi ya je zo da abinci ba kaga ba nisa sai da suke fita daga garin da aka ce sai sun bauta ma goma suka suka shiga kogon ba nisa amma Allah ya ba su kariya to shine Allah yake ba mu labari su wanda suka aika wanda aka aika, sai aka ja mashi kunne aka ce wale talata yabi a hankali a toyebi sannu sannu kada yadda za a ji motsinsa kar a gane shi inda kun riga kun san gudu suka yi kuma tsammanin da ke har yanzu neman su ake yi talata da lallaka ya bi a hankali wala lashiran na bikin ahada kada wani ya ji ya san da inda kuke wato iya gane inda kuke balle kuma ya zo inda suke adadu wannan yana nuna mana yadda musulunci yake da tsari kullum wato baka cewa yanzu kaga wato waliyai ne manyan bayan Allah ne amma ba su ce bari su dogara da wannan kawai su tafi in ma an je mutane ba za su gansu ba kawai bari su shiga haka kuna fahimta yadda yanzu irin yan damfara ciki a ce aiwa ne waliyan Allah ne zai ma iya tashi in ma ya je wuri ba za a gan shi ba Kuma da walitaka ɗin zai iya a'a ai annabi sallallahu alaihi wasallam da zai hijira daga makka zuwa madina a rauniyar hanya ya bi da bi hanya kai tsaye ba duk saboda mai shin annabi ba zai sami kariya ba ne zai samu amma dai a nuna mana yadda suna take sai ya bi ɓarauniyar hanya ya ɗauki masanin ɓarauniyar hanya ɗin suka yi hayar shi wanda zai nuna masu ɓarauniyar hanya inda ba za a gansu ba to haka su ma suka ce ku lallaba ya je ɗan aikin nan ka yadda a ji motsinsa duk da imanin can nasu da sun san Allah zai ba su kariya to haka yake kullum bai kamata ka hauka ma wani abu na tikina da musiba da bala'i kana ganin shi ka Allah zai kare ka ba yi kokari ka kauce masa kuma sai ka dogara da Allah to haka suka yi ta innahum in ya ruwa alaikum in ku suka sami galaba akan ku mutanen nan wannan da kayan musa din ne su har yanzu yana nan ba su san cewa zamani an yi shi ya mutu ya tafi an wani ya tafi shekara ɗari uku ƙarni nawa kenan ƙarni uku ya za a wannan sarkin rayu sun masu gaba da su an gama da su sun tafi gari ma ya zama kamar da zamu ji alamu gari akwai musulmi a cikinsa aga amma tsammani suke suna nan wannan azzaliman in suka sami dama yarjumukum za su jajjefe ku har yanzu cikin tsoro su tunda suna nan kan aƙida su ba za su kauce ma abin da suke da shi Allah kaɗai za su bauta ma ba ashe kaga akwai bukatar su kula da kansu aw yu'idu aw yu'idu kun fi millatihim ko kuma su mai da ku cikin aƙida su milla addinin su kenan na bautar gumata haga duka waɗannan abubuwa biyu ba wanda ake so kullum so kake ka ka ci gaba da bauta ma Allah ba a kashe ka ba ya wannan bautar ta yanki ba bai kamata zo su jefa kansu cikin halakka ba sannan balle halakka da tafi kowace su jefa kansu inda za a raba su da addinin su. shi yasa sai suka ce walan tuflihu idan abada dan ko har suka koma kan wancan addini wanda yake na bauta gumaka ba kuma ba za su rabauta ba ba za su sami alahi ba har abada wannan kaga ana so a ja mana yadda kista take kinan ana ya Allah yake وكذلك أعثرنا عليهم يعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم وقال ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا نعم a waccan aya malamai suka ce ashe da suka ce in ya je nemi abinci mai daɗi shashe kinan abinci koyaushe idan ka bai rigewa ka ci kowane iri wadda ka ja mai kulle cewa ka nemi abinci mai daɗi daɗi kala biyu ce daɗi na farko shine na halal daɗi na biyu abinci mai daɗi da za ka ji daɗin sa a baki gina maka jiki shari'a ji ta da ka neme su kada ka je ka nemi abinci na haramun dan kana da buƙatar abinci in an magana ka ce kai abinci su nema yau muna da wannan tashin hankalin da yawa akwai sana'o'in da suke ba na halal bane haramun ne amma masu yin su sai su fakin an magana su ce ai abinci suke nema ko ba daidai ba ne duk sana'ar da za ta ta neman abinci duk sana'ar da ta halatta wacce gobe kiyama wajen hisabi za ta bayani sannan kuma ka nemi abinci na halal mai daɗi wanda zai gina maka jiki wannan abin nema ne malamin su tsara bayani a wancan aya ci gaba da kisa Allah ya ce wa kazalika asarna alaihim aka nan muka nuna ma ko muka tsinkayar ma mutane su saboda mai alamu, annawa da lahi haƙon domin su san lalle alƙawarin Allah gaskiya ne wanda sa'ata larai ba su ha kuma lalle tashin kiyama babu kokonto cikin sa iz yatanaza'una hun amurafun, kuma ka ambace lokacin da suke jayayya a tsakaninsu game da al'amarinsu faƙalo suka ce faƙalu bunu alaihin buniyana suke ku gina wani gini a kan wannan wato ƙofar shi wannan kofar nasu haka suka ce rabbuhum a'lamu bihim ubangijinsu shine mafi sanin halin da suke ciki wannan bayi da suka shiga shiru ba wanda ya fito ubangijinsu shine mafi sanin halin da suke ciki halin labi galabu ala amrihim wanda wato halin labi na galabu ala amrihim waɗanda wato al'amarin su yi rinjaya a kansu masu faɗa a ji gari wato masu faɗa a ji na garin sai suka ce da na zan zanna alaihin masjida lallai sai mun gina masallaci a kan wannan kabari nasu ko a wannan inda kogo yake wannan aya ci gaba ne wanda ibn kasir yace haka zalika haka nan a asarna alaihim ai wato atla'ana alaihim an-nas haka nuna ma mutane ba mutane ne suke suna son suna tsoron ka a gane su ko yaya za a yi nan kuma ya ake mutane suka sani yadda aka yi mutane suka sani wancan bawan Allah da aka aike shi da kuɗi warakin ko wannan war wato azurfa ce a zamaninsu. sada suka shiga kogo malamai suka ce sun shiga suna sadaka suna ya haska shiga da sauran abin da ya rage da suka farka tsawon shekara ɗari ku da tara shi ne a ce to wannan kuɗi na matsauki ka shiga gari ka so mana abinci amma ka yi hankali karfa gane kakar a ga kaza kaza to yana shiga gari tun a kofar gari ya fara ganin bambanci me bambanci gine-gine wanda ya suka sani ba su bane yanzu kamar kana nan ka shekara ɗari a dawo da kai ya take gani ajin ba za ka gane inda ƙofofin kano suke ba ba za ka san ina ne duk ba za ka sani ba tun daga garin da ya shigo daga gaba ɗaya ababen mamaki ya rikice ya ɗumauce ya ga wannan gari shi ba haka ya san shi ba yana tafiya yana tafiya ya je ya sami kanci da ya je miƙa wannan azurfa ɗiki nan don a ba shi gurasa kudin mai sai da gurasa wanda haka da ya karɓa ya ga kuɗi shi ma mamaki ya cika shi daga sai zargi ya taso kai ina ka sami wannan kuɗin yana zaton ko wata taska ce ya je Allah ya zurta shi da ita kasan da ana samun taska ko ajiyar magabatan can sun haƙa sun rufe sun birne sai kuma ya ka zo ka tono Allah haƙa ta da arzikin dare ɗaya sai suka zaton ko wannan ya samu ne wannan kuɗi masu yake amfani da su ba kamar yanzu na jin naira ashirin da take da hoton murtala ana nan ne ko an kashe ga da ba ita ce kuɗi babban kuɗi ba ka dauki su ahu su sisi, su silai su dala yanzu yara dubu su san su ba wai ka zo da dala za ka sisi ka zo da sisi, ka zo da ahu ba zai kalle ka mai kanti shi ne mai kanti sai ya kama shi ke kai sai aka tafi wurin makwabcin mai kanti to ka ga wasu kuɗi ga su wannan kuɗi ya zo wai zai ciniki da su daga nan ya ka kama ya suka ce to wannan zuba za a bar shi ba sai an kai shi wurin magabata masu gari za ka tafi wurin mai gari amma ne da ake shi mai garin ma na wannan lokaci musulmi ne na tsano su tuni ya tafi kuna ganewa daga nan sai mai gari ya ce to a haɗo shi da jama'a a zo ya nuna daga ina yake ina 'yan uwansu suke shi ne aka taso shi aka taho da aka kusa kogon ya ce to ka ta ku tsaya nan ne in shiga in je in faɗa ma abokan zama na cewa ga kudan kasa firgita shi kenan kaga dai an zo har bakin kogo ko shi ne nan bayanin nan aga mutane yanzu sun san inda suke da suka zo shi ya tsaye da su ya shiga kogo da ya shiga shi kenan shiru-shiru bai fito ba ba labari aka ce daga nan Allah ya karɓi rawukansu gaba ɗaya waɗannan ashabul kashi ga Allah ya tsamar da su daga bautar waninsa sannan ya tsallakar da su sun mutu da imaninsu daga nan shine nan yanzu inda muka karanta a kazalika a alaihi liya'lamu anna wa'dallahi haku haka nan muka nuna ma mutane su inda suke don su mutanen su san annawa da lahi haƙƙun a tsawarin Allah gaskiya ne su ma wancan ɗin a sahabul kafin su su ma su a tsawarin Allah gaskiya ne na tseratar da wanda zai dogara da shi su kuma mutane su san alƙawarin Allah na kariya da ya ba su tsawon shekarun da suke tabbacin su lafiya lau ba wanda ya ke gane kogon inda yake ba wanda ya je wannan alkawari ne na Allah na gaskiya har yau kuma yana nan wanda biyu tsaya ga Allah Allah ya alkawarin zai taimake shi ina ganewa sannan bayan nan wa annan sa'ata ba su ha, kuma mutane an ce a zamanin suna inkarin tashin kiyama ko kuma in an tashin ko suna cewa ruhi ne kaɗai zai tashi babu gangar jiki ruhi ne ruhi kawai ba gangar jiki shi ne wannan aka sa suka bacci shekara ɗari uku da tara aka tashe su kuma da gangar jikinsu kuma kalau kaga maganar musu da inkari ta kau Allah ya ce da wannan ban ya tabbatar da wannan abuwa zai ce na za'una amrahu lokacin da su mutanen garin da suka gane kogon suke ta ja'in ja a kan al'amarinsu wa ƙalubunu alaihim buniyana wasu daga cikin mutanen garin suka ce to yanzu mai gini gina katanga a daidai kogon mu rufe yadda ba abin da zai cutar da su alamai suka ce waɗannan ana tsammanin su ne masu addini sun abin da kawai suka ce kina a gina katanga a rufe bakin kogon wannan shi kenan kawai Allah kuma shi ya san al'amarin su. shi ne rabuhum alamu bihim Allah ne mafi sanin al'amarinsu ya su kai da za su Allah ne masani. Wannan masu ilimi kenan masu addini ra'ayin kenan. Halar labina galabu ala amrihim, waɗannan da al'amari yake hannunsu masu faɗa a kenan. Eh, sai su kamsai suka ce lanattakiban na alaihim masu da. Abinda za a yi, ai mu gina masallaci kawai a kansu. kaga wannan magana kuma ta ɓaci wurin ƙabarin ɗauka sun mutu a zo a gina masallaci a wurin mu a mu an hana yin sallah a kan bi kan ƙabari an hana gini a kan ƙabari an hana zama kan ƙabari to kaga su kuma suka buƙaci cewa ai a zo a gina masallaci a su waɗannan su ne masu faɗa a ji a garin Aa ibn kafir anan ya kawo mana hadisi wanda ke nuna cewa wato la'ana Allahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim wa salihim masajid Allah ya la'anci yahuda da nasara da suka rike kaburburan annabawansu salihansu wuraren sujuda wato wuraren bautar da hadiru ma fa'alu annabi yana tsoratarwa ne game da abin da suka aikata wannan hadisi an hadisin Aisha ne yake ba da labari annabi yana cin kwanciya ta jinya ta ajali za a kawo mayafi a lullube shi dan zafin zazzabi na ajali ya dame shi sai ya yayi ya yayi sai ya ce la'anatullahi alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid eh salata takhadhu qabri masjidan yace Allah ya tsine mai yahudi da nasara sun riƙi wuraren wato annabawan su kada ku riƙi kabari na wurin ibada wato wurin sujuda annabi yana faɗin wannan sai ya sake mu sai a sake mayan mashi zuwa sai ya sake yayawa ya sake malamai suka ce wani yana nuna mana girman laifin gina makabar gina masallaci a makabarta da kabari wurin ibada annabi ya hana a yi sallah a kabari ya hana a zauna a kan kabari su kuma sai suka zo su kai wannan wannan kuma wannan ina nuna cewa in ma su shari'a su can ta ba su haka to mu ta rushe. alamai ma suka ce a'a wanda suka ta a yi wannan ana tsammanin kafirai ne na wannan zamanin nasu inda ai ga wasu jama'a sun ce a'a kawai aje a ga a toshe a kyale su muna fahimta da kyau wannan dai abin da yake nuna mana cewa wannan saɓanin wanda suka ce ɗin can wato tashin ƙyama za a yi shi da ruhi kadai ta ganga jiki abin da ya faru da su waɗannan sabul kafi ya rushe wannan ra'ayi haka nan gane da ainihin jayayya da aka samu ɓangarori biyu suna yi wannan ɓangare wanda suka ce ai gini kaɗai yana nuna mana musulmi ne a cikin wannan al'umma wanda ko suka ce a gina masallaci a kai ana ganin wannan su kuma ko dai fajirai ne na mutanen ko kuma wanda suke an tsare kamar yadda ya ce wannan al'ummar wanda suke yin masallaci a makabarta wanda suke rika kaburbura wuraren bauta ko kaga annabi kuma ya yi gargaɗi ya hana wannan saboda haka lallai sai mu kokari mu nisance waɗannan abubuwa ɗin kamar yadda ya zo a cikin hadisi wato ainihin abi marfa yace na ji manzo sallallahu sallam yana cewa ainihin wato kar ku fuskanci kabari da sallah kar kuma ku zauna kan kabari ba a fuskantar kabari ko masu zuwa ziyara yawa suna kuskure aje ziyarar kabarin mahaifinka wani naka yana nan kamar yadda nake nan sai in sa shi gaba in yin addu'a kuskure da zan bashi addu'a alƙibla zan kalla in addu'a ba shi zan kalla ba ko azawa da ake sa ta gaba a yi masa addu'a ai ina ake kallo alƙibla ake kallo da ka alƙibla za ka kalla in ka je makabarta za ka yi mana makabartar addu'a ba kabarin za ka sa gaba ba balle wanda kuma za su je su kuma giya wannan kuskure ne ci gaba da wannan kisa an uwa shi ne Allah ya sai ya ƙulu na فيقولون na talatatun rabi'un kalbuhum na kamsatun kadisuhun kalbuhum rajinan bin ghaib hmm. wa ƙulu na sabatun wa saminuhun kalbuhum قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا نعم الله مرحبا يقولون ثلاثة رابعهم كلبهم sannu za su ce su wannan da suka shiga cikin kabari su uku ne karansu ne na hudu wa ya na hamsatun sadisuhum kalbuhum wasu kuma daga ci za su ce su biyar ne karansu ne na shida wa yi bilgaibe wannan dukka magana ce ta lalube wato ainihin adu babu tabbas kenan wa yaquluna sab'atun wa saminuhum kalbuhum wasu kuma za su ce su bakwai ne ransu ne na takwas kulka ce rabi a alamu bi iddatihim a ce ubangiji na shi ne masanin iddatihim wato yawan adadinsu ma ya alamuhum illa su mutane cikinsu ba wanda ya san yawan adadinsu sai ‘yan kaɗan ala tumari fihim illa an zahira sai shi manzo sallallahu aka ce kar yi jayayya dangane da al'amarinsu a kabul kafi ya nawa ne adadinsu karka karfe jayayya da wani dangane da al'amarinsu in lamira an zahira sai musu da jayayya na karara wanda yake ɗauki da dalili wasannan wato wala ta fi himmin abada kuma karka nemi fatawan hakan ahadan hmm. karka nemi fatawar wani daga cikinsu ana yanzu an baya mun karanta ko hmm. cewa ainihin ko kwarai shawa dai suka yi malabi kai tsaye tambaya ko yahudawa suka yi mashi suwaye ne a sabon kaji kuma su ma gashi sun ce su kaza ne su kaza yanzu an jibi an sauka mai da ayoyi kan kistar kiskarta kawai hmm. da aka to yanzu kuma ba wani da zai zo kuma tattauna wannan magana da shi abinda aka sauka ma na ƙur'ani ya ishe ka kake musu da kowa a kan kisar ashabul kaji domin abin da muka gaya maka na gaskiya na shi ne gaskiya Shi ne Allah ya ce sai tun rabi ohun qalbuhum da sannu su mutane za su ta tattaunawa game da su su ce su uku ne a su ne na hudu na eh, wa yaquluna khamsatun sadisuhum qalbuhum wasu kuma su ce a'a su biyar ne karansu ne na shida Allah ya ce rajaman bilgai bai wannan wato magana ce ta attake lalibe cikin duhu Malamai masu tafsiri ibn kasir yace inan uku ne dangane da adadin ashabul kafi amma kauli biyu da na na alqur'ani yana nuna an jingine su wanda da aka faɗe su ya lace rajaman bilgai wannan duka lalibe ne cikin duhu ba tabbas da aya ko sai Allah ya ce wa yaquluna saba'atun wa saminuhum kalbuhum wasu kuma suna cewa su bakwai ne a ransu ne na takwas A ganin da aka faɗi ba a tsere zaman bilgaibe ba ya kai shiru shi ne ibn kafir yake cewa a nan kenan an rinjaye da kauli na uku shine yake nuna su bakwai ne a ransu kuma na takwas hmm. amma duk da haka sai aka ce kul a a'lamu bi ibati hmm. a ce ubangiji na shi ne mafi sanin adadinsu. Sau da magana ce ta ne ta gai sun shiga kogo saboda suka shiga ba wanda ya ga adadinsu. su ɗaya ɗaya fito ya koma ba wanda ya shiga ciki daga nan shi tana laka ka ka ga magana ta zama ne gaibi sai abin da Allah ya faɗi ga shi mun ji Allah ya ce akwai masu tasu bakwai ne karansu ne na takwas ba a ce a'a ba wannan yana nuna haka ne kuna ganewa amma sai Allah ya ce ko rabbi alamu bi idatihim ma ya'lamuhum illa qalil ba wanda ya san yawan su da adadin su wato sai Allah sai me sannan kuma sai ma ya'lamuhum illa qalil kadan daga cikin mutane Bilal dan Abbas yake cewa ana min ana min al-qalil ina cikin yan kadan din Bilal dan Abbas ko san Allah ba shi sanin fasara Qur'ani turjumanul Qur'an kenan Ya ce kanu saba'atun ai su bakwai ne A a Sani asanidun sahiha ila ibn abbas annahum kanu sab'atun ibn ce a Sani na wannan asar ingantattu ne zuwa ga abdullahi dan abbas wa huwa muwafiqun lima qaddamnahu wannan eh, wato ruwayar ta dace da abin da muka gabatar ibn kasir ya gabatar da cewa kaule uku ne rajihi yawan su su bakwai ne karensu ne na takwas kun gane da kyau hmm. sannan aka jama annabi kunne kare jayayya da kowa kuma akan wannan kisa to wani wanda zai zo tattauna to ba kare sauka daga wannan abin da aka faɗi din kuma kada ya nemi fatawa wurin kowa game da al'amarin ashabul kahfi wanda kun san har yanzu akwai wasu za ka ga suna ɗaukar kisar da labarin su su je su tabuwa na tsanke-tsanke tsafe-tsafe da abubuwa wanda sun saba mu shari'a wannan kuma bai dace ba iska ashabul kafi kenan ko mun je ga daya abu ta kunsa Allah ya yi sa dan wannan abu da ya faru dan a nuna tashin kama da kiyaci mun gane da kyau sannan Allah ya nuna ikon shi sannan kuma musan alƙawarin Allah gaskiya ne na wanda zai taimaka zai taimake shi ya alƙawari zai taimaki wanda suka zama tare da shi kuma ya taimake su har ajalin su ko abin da ya same su wannan shi ke kunshe cikin ta amma ka je ka ta fahimta daban da wani su kula da kisar a ɗauka a ta yi musamman kan ɗan uwan mu gargawa wannan a tuba a daina ba daidai ba ne me Allah ya ce ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا نعم الله ملك كيتي ولا تقولن لشيء إني فائل ذلك غدا kada ka ce ma wani abu da za ka aikata lallai ni zan aikata kaza gobe kawai ka faɗi haka to karke wannan illa an yi sha Allah ka ce sai dai in Allah ya so to zan yi kaza gobe in sha Allah amma kawai ka ce zan yi kaza gobe ko karke wannan sai ka gwama wannan magana taka da cewa illa an sha Allah uzkur rabbaka idza nasita ka ambaci ubangijinka idan ka manta an yi أن يهديني rabbi ya قرب min haza rashada. har wa yau kace wato asa na fata an yahdi ni rabbi ubangiji na ya shirye da ni ya karaba min haza rashada wato zuwa ga abin da yake mafi kusa a shirya daidai wannan ayar ba bancan magana ta ashabul kafi ba ba ita bace wata magana ce da man muna ganewa bil kasir yace hada irshadun min Allah ta'ala li rasulillah bil adabi bima idza azama ala shay'in yaf'aluhu fi mustaqbal an yarudda zalika ila mashi'ati Allah azza wa jalla wannan wani ladabi ne Allah yake shiryar da manzansa kuma shiryar manzo shiriya ce gare mu gaba daya wani ladabi ne na zance ake nuna ma manzo shi idan ya himmantu zai aikata wani aiki a nan gaba to lallai ya kokari ya sa ya mai da wannan al'amarin yi wasu zuwa ga a ta Allah wato sai Allah ya so Allah ya ga dama ana abin zai yi domin Allah shi shine Allahul ghuyub ya alamu ma na wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana ya yakunu Kullum sai ka ce gobe za ni Kaduna ko gobe zan tafi Legas kawai kai shiru amma kai baka san gaibi ba kila gobe wani abu zai gitta wanda ba yadda za a yi kaji Kaduna amma shi Allah ya sani ko a zan tafi umara gobe kawai kai shiru ta wani abu zai gitta umrar ka ba za ka ci ba gobe sai ka ce zan tafi umara gobe insha Allah zan ni Kaduna gobe insha Allah shekaran nan zan yi aure insha Allah sai matasa ko suka ce insha Allah ko abinda za a rika cewa in Allah ya so wannan shine ladabin da aka koya ma manzo shi yasa Ibn Kathir ya kawo mana ingantaccen hadisi wanda mun karanta shi a baya ko hadisi Abu Huraira cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yace Sulaiman an Dawud alaihi salam ya ce sai ya kewaye matansa za ɗari a dare ɗaya ta kwanta da su nufin da su sami ciki safi a ɗari su je su yaƙi yaƙi kafirai kenan yaƙi fi sabilillah sojoji gwara za yake so dare ɗaya zai kwanta da matansa haka yake so yi a lokacin bai ce insha Allah ba mala'ika ya ce masa ai ta ka ce ko kala lahu malaku kul insha Allah malaka ce da shi ka ce insha Allah wato ainihin falam ya kul bai fada ba ko dai mantuwa ko shagada ko bai fada ba ya tafi je matan matansa ya kwanta da su dukkan su amma ba su sami ciki ba sai ɗaya ce ta sami ciki ita ma da ta tashi ta yi ɓari ba ta haifi ce yi ba ko kaga wannan ne annabi ya da labari yake cewa fa qala rasulullah wallazi nafsi bi yadi law qala insha Allah lam yahnu ina rantsi da wanda rai nake ga hannun sa ji manzo yace da annabi Suleiman ya ya ce insha Allah da ba zai ran to ba zai rantsuwa ta kafara ba ba zai kafara ba kenan ko kuma da rantsuwa ba tsorore ba har kafara ta haukan shi wa kana dari'u sa darakan bi hajatihi kuma da ya cimma bukatarsa ya ce zan kewaye mata na dare ɗaya in kwanta da su su sami ciki insha Allah su haife ɗaya duk su zama sojoji su yaki zuwa insha Allah yi haka da matan nan sun sami ciki sannan kuma ba bayan warware rantsuwarsa ba wannan wasu yana daga cikin abin da ya gabata farkon sura ai mun karanta wannan ko wani daban wanda ke nuna wannan saboda haka yana nuna kenan duk yadda za ka abu ɗan uwa ka ce sha Allahu to idan ka ce sha Allahu zai kawon maka da in abin bai yi ba magana fara shi kenan ka huta ka ce sha Allahu yadda malamai suke ɗan ba ka ce idan ka manta ka faɗi wato ka faɗa yanzu ne ka ce gobe za ni kaduna ka manta ka ce insha Allah ina muka tashi ka je gida he ka tina a nan ka ce insha Allah ko ko shi kenan ta riga ta wuce malamai suka ce wasu ka ce za ka ce bisa da ka tina za ka ce insha Allah shi kenan wasu ka ce eh za ka faɗi amma inda ba ka gwama ta ba sai da kake magana ka Wacce ta wuce ta ce insha Allah ne a matsayin ibada amma wai ta hana ta yin rantsuwa kafara ba za ta hana ka ba kuna ganewa shine ka gwama ayar da take gaba da aka ce ko kuma nan gaba wadda rabbaka idza nasita ambaci ubangijinka idan ka manta in ka manta da insha Allah wasu ce haka ake ne wasu ce ka ambaci ubangijinka idan ka manta kuma menene da kokari sai da duk ka manta ko ka zo ka tuna ubangiji ba ta ake kai ta tuna ubangiji ba ko kana tasbihi ko kana hamidi ko kana tuna girman sa kwakwalwarka zo da ka manta ka ka ambaci Allah shine malaman suka ce idan ambatan Allah yana taimakon magance mantuwa ko in kai manta maza tuna Allah tuna Allah din sai ya sa sai kuma ka tuna abin da ka manta ko Aka haƙe ka soshi da yawa irin wannan na in kana so ka tuna abu je ka yi sallah kana so ka tuna abu ɗauki istighfari da su hailala ke kai ala haula ka ga abin ya faɗo maka wannan anan dai abin da aka fi kenan ƙarƙani da na biya maku wanda suka ce idan yau daga baya ka tuna to ba za ta magance maka ka fara ba ka kayi ko suka ce ah, ko daga baya ne kace insha Allah shi kenan babu amma idan baka ce ba abin kuma bai yiwu ba to fa kaga wannan sai kai ka fara kenan wannan ittifaqin min ulama ta ce wa zkur rabbaka idza nasita ko suka ce idza ghadabta ne ajlihi idan kai fushi to maza na Allah eh, eh, ka koma ga Allah sai ka ga duk shi fushi daga shedan ne sai fushin ya kwaranye sai ka dawo ka saitu da duk kai fushi to tuna Allah eh wannan da wasu malaman suka fassara shi kenan saboda haka kullum ke kokari mu rika tuna Allah in mun manta to sai mu kokari mu tuna sannan da yace kul wa kul asa an yahdini rabbi li aqraba min hadha rashada sannan ka ce asa ina fata kenan an yi yahdini rabbi ubangiji na ya shirye da ni da akaraba min kaza rashada zuwa ga abin ya yake wannan na gaskiya wato na shirya na daidai abin da yake mafi kusa da shirya duk sadda zan bi abu da zama akarabu wato gida ya kenan ina kusa da abin da yake shine shirya ayat karshe za ta shiga ko ta isa ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا نعم قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أرسم به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا نعم الله ملوك كيتي ولبثوا في تحتهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة في gaba da ƙarashin ƙisar ashabul kafi kenan ko? Suka zauna a cikin wannan kogo nasu alasane shekara ɗari uku wato sinina kenan salasa mi'atin sinina shekaru ɗari uku wazzadu tisa kuma suka ƙara tara akan ɗari uku lafa alamu bima labisu a ce Allah shi ne masani mafi sanin abin tsawon shekarun da suke a wannan kogo lahu gaibu samawa 12 domin shi ne yake da gaibin sammai da gaibi na ƙasai duk wani abu koyayye a sammai da a ƙasa to Allah ne masaninsa shi ya kan shi da wannan sanin absir bihi kai mamakin wato ganinsa sannan wa asme kai mamakin jinsa malahum min dunihi min waliyin malahum min doni himin ba su da wani majibinci min doni in ba shi Allah ba wala shiriku fi hukmihi ahada sannan kuma wala shiriku fi hukmihi ahada ba a shirikan tashi da wani a cikin hukuncinsa duk da hukunta shi ne daidai ba a kawo na hukunci na daban ba na Allah ba a nan wurin tun da muka taho kisa ake muje muna ta faɗin shekarun ko amma a nan ki da yanzu muka ji yadda aka zo ƙarshen kinsa sannan aka faɗi yawan shekarunsu shi ma da aka faɗin kuma kame da al'amarin ga Allah aka ce wa labisu fi katihim a cin sinin sun zauna a cikin kogon shekara nawa ɗari uku ana a lissafin shamsiya kenan muna lissafi da akwai lissafin shamsiya akwai kamariya shamsiya shine lissafin hudowa rana muna ganewa hudowa rana to za ke lissafi da ta shekara ɗari uku idan kamariya shi kuma kamawa wata watan kaza watan kaza shi kuma tsarin shekaru tara za su kazu a kowace shekara ɗari shekara uku ce take karuwa a bambancin lissafi ko ku bance ni ba ko ɗan yanzu misali idan ka taho kana lissafin shekarun ka inda na wata ne da muke lissafi wannan da ya kama yanzu ramadan idan ka kai shekara ɗari ko sai ya wuce shekarun ka ɗari da uku idan kuma da lissafi ne na jam'iyya januwari suwaye suwaye waɗannan sai mu shekarun ka ɗari daidai kun fahimta ko shi ne a nan Allah ya ba mu labari tun shekara ɗari uku cikin kogo amma dadu lissa aka ƙara tara a kai a wancan lissafi na kamar yakinan kulillahu alamu malabi sun. amma ka sani Allah shi ne masanin abin da suka zauna a wannan kogo tsawon lokacin da suka lahu gaibu samawati wal ard Allah shi ke ne masanin gaibi na samai da ƙasa ko wani abin da ke cikin samai da ƙasa Allah ya san shi masanin eh wanda duk kaji ya ce ya san gaibi ƙarya yake sai dai wanda Allah ya sanar da shi in an ce musu annabi bai san gaibi ba sai an kare su ya tashi ya kasa fahimta sai ai gashi kaza gashi kaza duk abin da zaka faɗi annabi ya sani bai san shi ba sai da Allah ya sanar da shi kafin ya san shi ya sanar da shi ya san abin a ɗauki lissami ɗaya sai da kai mu mace shi azafi kuma na Aisha a kwana arba'in ba wahayi ya san azafi ake mata tabbas a ta za ta saukar da wahayi ba a ce da ya san gaibi tuni, a hankalin shi ba da bai san shi ba kar kamata mu gane annabi in an ya faɗi wani abu na gaibi to abin da Allah ne ya sanar da shi kun gane da kyau ba wanda ya san gaibi sai Allah Allah ya ce afsir bihi kai mamakin ganin sa shi Allah yana ganin kowa da komai kira shine afsir to wato wannan abin ne na na mamaki afsir kai mamakin ganin Allah yanzu kalmin ka iya nan masallacin nan ya inda kale ka za ka ganin abin da ake a gidan ka uwa ko ungoku ko kyan garin ko waye shi ko Allah dai wa asli ai mamakin jin Allah Allah yana jin kowa abin da yake faɗi da abin da yake faɗi da ma'anar da Allah yana ji ya sha biya mana wannan sai ka kana tsawaki, ka ji mutane yanyan yanyan yanyan yanyan yi suke kowa da yaran garin su an tsaina da na yaran su da ya rage da na yasu filatani bahaushe kowa da nashi kuma da Allah yana ji ne absir bihi asmi ma lahum min dunihi waliyin ba su da wani majibinci in ba Allah ba sai sa Allah kaɗai za ka bi ka tsira ɗan uwa ko wanda za ka riƙa ba Allah ba kan taɓi kai ku fi hukunci ahada ba a tara wani da Allah dangane da hukuncinsa hukuncin Allah shi kaɗai ne ta abin da ya shafi shirikokinsa da hukunce-hukuncensa da abubuwa da yake na makadin nashi na kauniya da shari'iyya dukka na Allah ne kuma haka ya kamata kai ka yadda ba ma Allah tare a hukuncinsa yasa yanzu kake cikin tashin hankali a kunce-kunce Allah an jingine su hukunci hukunce-hukunce na ɗan adam an ce su ma hukunce-hukunce an hada su da na Allah wani wurin su ne ma an aji na Allah ɗin yasa rayuwa ta take kyau a daidai kuma duk su ta ta hanya Allah ba za a ga da kyau ba wasu Allah ya bakku kuma ta da kanku manta da maslaha ku halin da muke ciki kenan Allah ba a masa tare ya cin sa ya yadda ya ce a yi to a kawai amma a ji a kawo ta dabara da wani hukunci da wani suke layi Allah ka mu gani ina ga nuna man lokaci anan nan za mu tsaya abin da muka karanta daidai Allah ya mana tare a alada abin da ne kuskure Allah ya gafarta man Allah ya ba mu wato Qur'ani ya ba mu fahimta shi ba mu aiki da shi ya sa ya ce mu Allah ubangiji wannan wata da muke ci alkhairan cikin su duka Allah ka haɗa mu da su rahama da jin kai da kyantawa da duk abin da Allah kake da rahama Allah ka saka mu ciki bayan Allah ke ce makamu wannan addini da dukiyarsu ko da iliminsu su ko da lafiyar da duk da mulki Allah ka taimake su wanda suke mu wannan addini zagon kasa gida ko a waje ko da kujerar su ta aiki ko ta tsamara ko ma ta mai ce masu shiwa ne Allah ta cire su Kuma ba masu suya ba ne Allah ke mana maganin su. Allah mahadi na fi man hadaita, Allah ce na fi man afirka, matawalla na fi man tawallaita, mabarikla na fi man haɗaita, wata na wasu rikon na shara ma kwalai na ka ta ƙazi wa layi ko za a lai, na hula ya zillu man walaita, wa layi ya izu man haɗaita ta barar ta rabba na wata alai, la mal ja wa man jami ka illa ilai, aka alhamdu alama kwalai, alaka shukuru alama haɗai, نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك برحمتك أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين